na rantse da girman Allah na rantse da annabi maganan hakki na wallahi tallahi ba zan haƙura ba kamar yadda kuka sani sunana Adam Zango a da farko na son in yi ta'aziyya ga dan uwanmu Aminu Bono da Allah ya karɓi rayuwarsa na biyu na dawo akan maganar wannan yarinyar Rahama ni inda da gobe da bayan Rahama ba matashin nan da ya ayyana yana bin marigayi aminu s bono kuɗi to fa ya dawo a kashi na biyu inda ya fito ya faɗa cewa wallahi shi fa sai dai a mutu ko a yi rai sai an biya shi kuɗin shi ba zai yafe ba yayin da wasu suka fito suna ta tofa albarkacin bakinsu a yayin da jarumi adamu e zango ya fito ya mika ta'aziyyar shi ga iyalan marigayi aminu s bono kin indara wanda aka fi sani da sarki mai daraja ya fito a kashi na biyu inda yake cewa baya goyon wannan yarinyar Rahama Sido akan irin rashin tarbiyyar da take nuna Free Wasu gungun matasa a Kano sun fito sun yi wadabta Nasiru Yusuf Gawo na ihu a jihar Kano. Yayin da abin yake ta jawo cece kuce. Kafin na cika ku da surutu ku ganin ma ku amma kafin nan ku danna mana subscribing da alamar kararrawa ta yadda da zarar mun dora bidiyon mu za ku gani kai tsaye. Na rantse da girman Allah na rantse da Annabi ba maganan hakki na wallahi tallahi ba zan haƙura ba bazan zan taɓa janyewa ba na rantse da Allah wannan ai zalunci ne wannan ai cuta ne ya da ai ba da ruwa da tsaki da abin nan abin nan bai shafe ku babba da ku ake yi ba kun zo kun sa an kama ni an kai ni waje waje mafi kasanta na je na kwana asali a ran da kuka sa aka kama ni a gidan da nake haya aka shiga gidan yana rufe aka kwashe min kayan gini na karankata kaf a cikin ku akwai wanda zai biya mun ne wai kuna ce kuna yin abu dan Allah wanda yake yin abu dan Allah yana fitowa social media yana fitowa social media yana yana wannan abun ne tunda kun yi abu me yasa da ku je ku yi posting dina eh an yi magana an yi magana akan abu ya wuce an yi magana akan abu ya wuce shi me yasa ba zai cire bidiyoyi na ba har yana ce min wai ni karamin shege ne to na ji ni karamin shege ne ashe kuma da kuke yin abun ba dan Allah kuke ba kai da mai gidanka to wallahi tallahi ka sani da kai da kai Aminu je tamboy da kai da mai gidanka AC question din wallahi tallahi in ni kadai in ni kadai a duniya na rage in yafe muku ku shiga aljanna wallahi tallahi baran yafe muku ba muddin kuna raye ina raye ba ku nemi yafiya na ba kuma kai Aminu je tan akwai kamun zamba cikin aminci na yadda da kai na yadda da kai ka ha'ince ni kamun zamba cikin aminci saboda na yadda da kai ne na yadda da kai ne da ganin abubuwan da kuke yi na azan alkhairi ne za ku bi min na. ashe ba haka bane kuma abin da kaje kake faɗa ƙarya ne wannan abin da kawai dama saboda rasuwa ne kuka tilasta samu nuna har kuna mun barazana wani mai ba ba ruwanku abu bai shafe ku ba ba dangin iya ba na baba kawai kun je kuna neman suna to na rantse na rantse da Allah muddin ina raye ina raye wallahi tallahi baran hakura ba a cikin ku akwai akwai wanda yanzu yanzu shekara yayi an kwashe min kayan gini na akwai wanda zai biya ni ne duk wanda suke zagi na suke magana abun ba na kan gaskiya akwai wanda zai biya ni ne babu wanda zai biya ni babu wanda zai biya ni wallahi tallahi ni musulmi ne kuma nayi imani da wannan qur'anin shine cewa akan gaskiya na akan gaskiya na wallahi tallahi wallahi tallahi sai dai a kashe ni wallahi sai dai a ni kuma duk wanda ya niyan cewa dai sa a kama ni ko dai kashe ni ko zai turo a wannan wallahi tallahi kar ya fasa ni nayi imani na mutu akan gaskiya na nayi imani na mutu akan gaskiya na duk wanda ya niya kar ya banda da rai na rantsi da girman Allah kar ya banda da rai jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uh, jama'a ku yi hakuri zan yi roƙo ne zan yi roƙo ne uh, bawan Allah nan eh, Aminu J Town na tabbatar yana jin nasiha kuma yana amfani da nasiha na tabbatar duk abubuwan da kake ina kyautata maka zato kana yi ne don Allah kana yi ne don ka samu sakamakonka wurin mahaliccinka uh, ah, ina roƙonka ba don ni ba ba don na isa ba ka dubi girman Allah ka dubi girman Allah ka dubi daraja ta fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dubi girman iyayenka da darajar iyayenka don Allah don annabi don soyayya da kake ma annabi ka yi haƙuri kar ka kula yaran nan wannan yaron sd marko kar ka kula shi wallahi wallahi wallahi babu hankali babu hankali babu sanin ya kamata babu ilimi a rayuwarsa bisa dalilai da ya nuna ma duniya sannan ɗayan biyu wannan abin da yake yi ɗayan biyu akwai ko dai abin da akwai abin da ya shafi talauci da yake damunsa yana neman wani abu ko wani wanda zai ba su wani abu a kan wannan abin da yake na biyun ko kuma yana neman suna akan wannan abin da yake ɗayan biyu ba zai wuce haka ba saboda babu dalilin da mutum zai zaɓi zagi da ɓatanci da ake masa a kan abin da ya shafi naira dubu ɗari duka ya yi bidiyoyi na cin mutunci ya tara yara ya tara waye ya yi ta menene ya yi ta menene A kan naira dubu ɗari da aka yi alkawarin za a basa wanda marigayi ya ce in Allah ya yarda zai shiga ya fita a kan yan ganin an basa wannan dubu ɗarin ba shi ne zai bashi ba duk yadda nake ganin maganganun mutane shi ƙoƙarin marigayi ya za a ya nema masa a basa A kan dubu ɗari fa ya yi bidiyoyi ku je ku duba a page ɗinsa sun kai guda goma shi da yara a kan naira dubu ɗarin nan so mutumin da talauci bai yi tasiri a rayuwar shi wannan abin ba zai faru ba ko da haƙƙin shi ne ya bada ko aka zo mai ɗan kasuwa ne shi ko wani abu wani ansa dubu ɗari mutum mai hankali mai ilimi ba zai abin da ya yi ba inda za ku gane neman suna yake duk wa'innan abubuwan da aka yi goyin turu bai sa ya sauke wa innan bidiyo na cin mutunci da ya yi ba mamar gayi aminu s bono allah ya sa yana kyakkyawan matsayi yanzu wannan abubuwan da ya faru na kama sanda da aka yi tun shekaran jiya nake ganin wani aminin sa yana ta maganganu marasa kyau akan aminu wato suna calling attention ɗin mutane ne suna amfani da viewers suna amfani da mutane su nemi suna menene wai sunan da za ka yi a TikTok menene sunan da za ka nema a TikTok duk wannan abubuwan da yake bidiyon shi yake trending ban taba kafa bidiyo bidiyon wani ko hoton wani na yi zagi ba na zage shi na ci mutuncin shi ko mutum personal mutum ko wani dan siyasa ko wani malami ban taba ba ban taɓa fitowa na yi rawa ba a TikTok ban taɓa cin mutuncin kowa ba amma ni ɗin nan ba wanda ya sani amma ni da nake magana ni ɗan kasuwa ne ƙaramin ɗan kasuwa amma na fi wannan mu yaron da yake ta ihun neman sunan nan na fi shi followers ku je ku duba followers ɗin shi dubu sha tara ne da wani abu ba kowa ba ne ni amma mutum dubu talatin da biyar da wani abu na bi na wa nake cin mutunci sai na yi wannan abin zan nemi suna is dai kana amfani da mutane suna ziga ka wannan aminin naka yana ziga ka za ka zo ka sa kanka cikin fitinar da ƙarshe za ka zo kana regretting maybe ka involving iyayenka a ciki wannan tsinuwan da maganganun nan da mutane suke maka kana ganin kaman ba komai ne, kai kana ganin wai yuwa yuwa okay wallahi za su baka san bakin wani ba sannan kuma da mu ma muna da namu contribution ɗin da muke contributing yanzu wannan yaron me abin da zai yi me hankali ya zo ya danna masa likes me hankali ya zan yi following ɗin shi me zai ɗora na cin mutunci da za ka yi following ɗin shi da yake yanzu shi yana maganan wai aminu eh, j town bai goge bidiyoyi ba bai menene ne. duka bidiyoyin da kai cin mutunci da ka zagi marigayi ka goge kai a page sannan hatta bidiyon da ka hau kai apology ma ma ma ma ahalin eh, eh, eh, marigayi da familin shi da ka ba su haƙuri cewa ba za ka ƙara ba kai ma yana nan a page ka goge saboda me saboda kana neman suna da shi don girman Allah don girman Allah mu daina kula wannan irin wa'innan mutanen ban ga abin burgewa do tiktok din ne akwai yara akwai gasu nan gasu nan wani bai san me likes ba wani da ya zo zai danna ne kawai zai danna screen din shi zai yi following ne kawai amma menene abin sha'awa a bibiyar irin wa'innan mutanen don girman Allah Aminu karka kula shi sannan wa'inda suke zuwa ma kuna commenting zagi a comment din shi ma kuna ƙara pushing din shi ne don girman Allah mu daina kula irin yaran nan don girman Allah mu daina sauraron su Aminu don girman Allah kaka kula shi look at uh, uh, unfortunate way yana yana yana yana zagi yana kokarin ya taba mutuncin eh, bawan Allah nan kacau ku daina kula shi dan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ah, yan uwa da abokan arziki kamar yadda kuka sani sunana Adam Zango ah, a da farko ina so in yi ta'aziyya ga dan uwanmu Aminu Bono da Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa iya bakin wahalar kenan ta duniya Allah ya Allah ya karɓi bakuncinsa annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai alfahari da shi kuma ya cece shi ranar tashin alkiyama nan da kuke gani yau ne fa yau ne fa ranar laraba yanzu azura yanzu yanzu nan wallahi ba da wasa bane yanzu nan yan abba sun fito a kano suna zanga-zanga nan zurat fa a nan kano za ku ga a jikin sa sun rubuta justice for kano yanzu yanzu nan ne yan abba gida-gida na fito zan to kasuwa naga suna yi na tsaya ina musu bidiyo kun gani gaskiya dai in ana so a zauna lafiya a kano kawai a bawa abba a huta gaskiya dai tunda ai mu gaskiya ba gawuna muka zaba ba abba muka zaba kuma gaskiya ina goyon wannan bayan wayannan mutane da suka fito suna zanga-zanga ina goyon bayan su wallahi Kano ba ta zauna lafiya ba in dai har ba a bawa abba ba an ta yi kenan yanzu nan ne fa a zurat fa kun gansu suna zanga-zanga a jikin takardun su za ku ga sun rubuta justice for Kano gaskiya ina goyon bayan abawa abba in ba ba abba ba Kano ba ta zauna na na dawo akan maganar wannan yarinyar rahama ni in dara ban gobe da bayan rahama ba karewa rahama tana nan za ta ga bidiyon nan ba na magana da ita ban san handles ɗinta mana kowane platform ba Allah shi ne shaida amma ina ganin moves ɗinta bidiyoyinta haka ta take talent gurin bin waƙoƙi wanda in na gani nake cewa Allah wadai tun a da baya wanda da a ce Kur'ani ko hadisi ta iya bi haka take amfanar da al'umma da ba wannan magana ake yi na sani kun sani wallahi ban gobe da ta ba amma mai hannunka an ce baya riɓewa ka yanke ka yar idan mutum yana rashin ji ka rabu da shi ya ci gaba da rashin ji to ko in ya tashi wannan rashin jin ba a kanta kaɗai zai ƙare ba sai ta yi ingejin ɗin wasu saboda haka wannan shi ne ya bani ƙwarin gwiwar da na zo na kafa ta jiya na zage ta na yi mata faɗa a matsayina wanda yake na gaba ita kuma na ga tana abin da bai dace ba sannan babu wanda ya supporting ɗin wata makaranta akan abin da cewa rahama ta yi daidai na faɗa abin da makarantar nas din nasin ko menene whatever ta yi mata ya yi daidai menene karatu kake so ka yi ko wasa ba ta yi ba ta zuwa ta faɗi for long an my second into out already over four months kamar yadda nake jin labari to menene dan an kore ta menene amfanin baɗi barai menene amfanin a batta ma a makarantar ba ma ta kokari ba ta cin jarrabawa ba ta test ai a kore ki ma an taimake ki saboda haka na yi amfani da damar da Allah ya bamu tunda ta mu ce yar arewa ce babu yanda za mu yi da ita sannan abin da take yi ba goyon bayan abin da take muke yi ba duk mai hankali wanda yake so ya gina abu mai na alkhairi ya muce shiga da ba zai ji daɗin abin da take yi wannan yarinyar ba saboda haka hannunka baya rubewa ka hince ka yar maimakon mu batta ta ci gaba da shiga masifa ta ci gaba shiga bala'i na rayuwa ta saka 'ya'yan wasu wanda basu ta sa 'ya'yan wasu a cikin masifa da bala'in zamani gwanda mu ja ta a jikin mu ƙara kai ta wata makarantar mu sa mata dokoki duk abin da ake gaya dan adam na gaya mata jiya da farko na ce kar ki saki duk abin da zaki a rayuwa ki sake ki bar imaninki sannan kar ki sake ki cire martabar ki ta mace sannan kar ki sake a rayuwa ke zama na kin zama butulu duk wanda ya baki dama ko ya gaya miki gaskiya ka ɗauke shi a matsayin maki in kika samu dama ke ma ba za ki lastin ba na yi mata faɗa Allah ya sani aka kira ni ban san su ba aka ce in yi magana da ita dukkanin abin da take so na zuwa ƙasar waje ko makaranta a Najeriya ta faɗa za a taimaka mata. Me yasa a ga haka? Duk dan a samu lada ne. Yanzu in ka je ka duba ta sa hijab tana waƙa ban annabi. Bai ba? Amma inda mun biye ta tata dama wa ya ce ce daidai. Wa kuma yake supporting ɗinta? Ni bai supporting ɗin Rama ba. Akasari je ma ne mata faɗa. Na zage ta. Na kuma tabbatar mata da abubuwan da ce ba mai kyau ba ne. sannan me yasa da can ba ta kukan ba sai yanzu da ta ga ruwa ya kusa cinye ta saboda haka ban goyi da bayanta ba dan Allah jama'a kafin ku zagi mutum zagin musulmi kullum ina gaya muku wallahi fasikanci ne ba za a ajiye maganar magabata ko ta Allah a ɗauki ta 'yan iska ba ku sa idan ku ku dinga tunani da kyakkyawar fahimta akan mutum kafin ka yanke masa hukunci duk mutumin da ka kalla kai masa ƙazafi wallahi tallahi sai Allah ya kama ka ban goyi da bayan rahama ba amma mai hannunka baya rubewa ka hince ka yar da mubbata da ci gaba da fanɗarewa tana ƙara nuna waɗansu ɓata gari hanya gwanda mu ja ta a jikin mara ita na gari ko za mu samu rahamar ubangiji ta sanadin wannan shine abin da ya sa shiga cikin mata ɗinta kuma Allah ya bani nasara so wannan shine kirana ba wai na yi dan ina so na kulla alaƙa da ita ba ba kuma na yi dan ina ganin makaranta ba su kyauta ba makaranta ta kyauta kuma muna son irin wannan makarantun saboda haka irin waɗannan makarantun da suke wa ɗalibai irin wannan abu ne mai kyau sanin kowa ne karatun da take yi da inda take karatu ne mai masifar hatsari wanda yake buƙatar mai sai masu experience da talent sannan za ka fito as a professional doctor ko matron da sauransu amma akwai yara da suke fitowa da graduate wallahi allurar da za a yi ma a jijiya ba su iya ba sai su huda hannunka so goma ba don sun yi ta kuma shine sun yi laifi menene amfaninta ba ta zuwa ba ta jarrabawa ba ta cin tax ai da suka kore ta ma mata sun mata ma suka kore ta sun mata kuma in tana tsoron Allah ta iya wannan kukan take abin da ta yi baya ta san tana taimakon kananta da ƴan uwanta da mahaifin take wannan shirma kike fito da jikinki baki san kina aikata sabo bane babba duk na gaya mata kin zo kina son arne wanda ba shi da amfani sansa a gurin gurinki a sake ne mata fada ta cire a difinta duk ba a samu nasara ba saboda haka kuren gaba duk mutumin da ya fanɗare ba gudunsa ake ba don me in ka bar shi ba zai gyaru ba in ka janyo shi a jikin ma ba zai gyaru ba to gwanda ma ka janyo shi a jikin naka sai ka ga Allah ya sa sanadin wannan ya zama shiryayyen so wannan shine da Allah a dinga fahimtar juna kafin mutum ya yanke hukunci akan mutum Na gode, wasalam Allah ka taimake mu